muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sada mu a yammacin yau biyu ga watan ramadan shekara 1442 muna cikin suratul baqara a jiya mun tsaya akan aya ta 113 a cikin wannan surar a yau za mu tashi kan aya ta 114 muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana muwafaƙa da jagora wurin fassara wa'annan ayoyi na alkur'ani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 ذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu wai mane ne mafi girman zalunci ai bi ma'ana babu wanda yake mafi girman zalunci mimman mana a masajidallahi sama da mutumin da ya hana masallatan Allah ya kange su ya hana mutane ayyuzkara fi hasmuhu da su ambaci a ambaci sunan Allah a cikin waɗannan masallatan wasa'a fi kharabiha sa'annan kuma yayi aiki a wurin rusa wa'annan masallatan ula'ika wa'annan da suka siffantu da wa'annan ayyuka ma kana lahum bayyuwa a gare su ay yadkhuluha su iya shigan wa'annan masallatan bayan sun aikata iri wannan mummunar aiki illa kha'ifin fashe za su shiga wa'annan masallatan har idan suka samu shigan ma za su shiga a tsorashe ba su da daman su bayyana kansu min babi aulama har su hana wa'ansu kuma ambaton sunan Allah a ciki ko kuma su kai ga aikata rusa wa'annan masallatan lahum fid dunya khizyun da haka Allah madaukakin sarki yace kaskanci da wulakanci ya tabbata a gare su a nan rayuwa ta duniya walahum fil akhirati azabun azim sa'annan kuma a lahira azaba mai girman gaske ta tabbata a gare su su wa'annan da suka aikata aiki na hana wato masallatan Allah ambaci sunan Allah a ciki da kuma rusa wa'annan masallatan a nan malaman tafsirai sun tattauna menene dalilin saukar da wannan aya mai girma wa'ansu daga cikin malaman tafsiri suka ce ayar tana bayani ne akan mushirkan larabawa don a shan ayoyin da suka gabata Allah maɗaukakin sarki ya yi raddi akan yahudu sa'an nan kuma ya yi raddi akan nasara a nan kuma raddi ne akan mushirkan larabawa waɗanda suke ikirarin su ne suke akan addinin gaskiya bi ma'ana addinin bautan gumaka suna ikirarin cewa su ma su ne waɗanda suke bautan Allah bauta ta ƙware nan kuwa su ne za su samu rahamar Allah sai Allah maɗaukakin sarki ya ce musu to ba sa ganin irin mummunan laifin da suka aikata suka kori annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka sa'annan kuma a shekarar hudaybiya annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka taso daga madina suka zo za su yi aikin umra a makka suna gab da shiga makka mushirkai suka kange su suka hana su zuwa su yi wannan umra suka hana su shiga masallaci mai alfarma na makka wannan allah maɗaukakin sarki shi babban laifi suka aikata don haka a nan allah maɗaukakin sarki ya ce to su a duba a ga ai ma babu wani mafi girman zalunci a ban ƙasa sama da mutumin da ya hana masallatan allah a nan sai ya zama masajidan lahi wato masjidu makka masallacin makka ɗakin kaba nan ne masajidan allah abin da ya sa allah maɗaukakin sarki ya kira masallacin makka da sunan masajid masajid kuma jam'i ne na masjid wato masallatai saboda dukkan masallatan duniya ina suke kallo makka suke kallo to tunda dukkan masallatan duniya suna kallon makka sai ya zama masallacin makka shi guda ɗaya tamkar masallatan duniya gaba ɗaya an gane ko don haka sai ya zama darajarsa ya bambanta da sauran masallatai masajid Allah a nan ɗakin kaba hana wato hana a ambaci sunan Allah a hana wannan masallacin a ambaci sunan Allah a ciki shine hana annabi da sahabbansa su zo su yi dawafi su yi aikin umra a wannan ɗakin kaba sa'annan kuma a yi sallah a ciki shine hanin da suka yi annabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'afi kharabiha aiki na rusa wannan masallacin kuma shine aikin da suka yi na sanya gumaka a cikin wannan masallacin ɗakin kaba sa'annan kuma suna ɗawafi a tsiraishe suna aikata ayyuka na saɓon Allah wato a cikin ɗakin kaba wannan shine rusa masallacin da suka yi da Allah maɗaukakin sarki ya zarge su ce su ne mafi girman laifi su ne suka aikata mafi girman laifi an gane ko to da haka a sai kenan abun nufi dukkan wani abin da ya shi aiki na masallaci mutum idan ya rusa wannan aiki ya hana aikata wannan aikin tamkar ya rusa wannan masallacin saboda dama masallaci akan raya shi ta hanyar gina shi sa'an nan kuma da yin sallah a cikin wannan masallacin da kuma karatuka wa'annan duk hanyoyi ne na raya masallatai amma da zaran an ce masallatai an wofintar da su daga sallah an wofintar da su daga kalartuka da makamantansu to wa'annan masallatun san tamkar an rusa su an gane ko rusawa yakan ɗau haƙiƙansa kamar a rusa ginin daga sama a kada shi a ƙasa ko kuma ya ɗau majazi wanda yake shi kuma ba a rusa ginin aka yi ba amma a hukunce an hana mutane ibada a cikin wannan masallacin to nan ma an rusa wannan masallacin to don haka anan su ne Allah maɗaukakin sarki yake zargi ula'ika ma kana lahum ay yadkhuluha illa khaifin da haka ba su kasance suna shiga wannan masallacin ba ma kana lahum anan Allah maɗaukakin sarki yana ba da labarin wato Allah ya riga da ya kaddara bayan sun aikata irin wannan mummunar aikin ba za su sake samun damar kuma su zauna ma a cikin wannan masallacin ko shiga ma sai dai a fakaishe sai dai idan suka shiga shigar burtu sa'an nan su samu su iya shiga wannan masallacin don a yanzu haka misali kafuri bai isa ya fito a matsayinsa na kafuri ya shiga masallacin makka ba amma idan suka ɓoye suka yi shigan musulunci suna iya shiga a wannan lokacin kuma a tsorashi suke ana idan aka gane su ko ma a kashe su ko kuma a hukunta su hukunci mai tsanani to idan aka musu iri wannan ukuba to kaga ba za su samu damar da za su sake hana kuma bayan Allah halarta wannan masallacin min babi aula su sake ta'amar da za su sanya gumaka a cikin wannan masallacin ko kuma su rusa wannan masallacin lahum fid dunya khizyun ƙasƙanci ya tabbata a gare su a nan rayuwa ta duniya ta hanyar a yaƙe su a kashe su a wulaƙanta su walahum fil akhirati azabun azim sa'annan kuma a lahira akwai azaba mai tsanani a tare da su azabar wutan jahannama wannan ga malaman da suka ce ana maganan ɗakin kaba ne wa'insu malaman suka ce a'a abinda Allah maɗaukakin sarki yake nufi da wannan ayar wa man azlamu mimman a masajidallahi wato baitul miqdas shi baitul Migdas ya kasance masallaci mai daraja mai tsarki yana daga cikin masallatai guda uku waɗanda ake ji da su a duniya masallacin kaba masallacin madina masallacin baitul maqdis to sa'an nan kuma masallacin baitul maqdis ya riga masallacin madina an gane ko to a lokacin da yahudawa suka mallaki baitul maqdis sun ringa aikata ayyuka na sabon allah da fasadi Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabawa su wulaƙanta wa'ansu su kashe wa'ansu su ƙaryata su har zuwa lokacin da suka kashe annabi Yahya da suka kashe annabi Yahya Allah maɗaukakin sarki ya turo musu uquba shine wani wanda yake ba majuse mai bautan wuta wanda ake kiransa Buktu Nasar al-Bababili wanda yake ƙasar Babila ya taso ya zo ya yaƙe su amma kafin ya kai ga iya yaƙin su Shi ne sanda ya samu goyon bayan rumawa su ne waɗanda suke nasara ya haɗa kai da su suka ba shi matuƙar goyon baya sa'an nan ya iya shiga baitul migdas ya kashe yahuda ya musu kisan gilla dukkan manya-manyansu ya karkashe su matansu da ƙananansu kuma aka maida su bayi aka kakkama su bai tsaya ga gadan ba littattafan attaura da allah maɗaukakin sarki ya saukar gaba ɗaya ya ƙoƙona su saboda shi ba majuse ne ba ruwansa da wani littafi da aka saukar daga sama ya samu goyon bayan um, romawa wato nasara suka rusa masallacin baitul migdas sa'an nan kuma har aka rinka jefar da mushe aka mai da wannan masallacin baitul migdas nan ne aka zubar da kayan datti da ƙazanta to shine allah maɗaukakin sarki yake zargin su nasara da suke ikirarin cewa su ne 'yan aljanna suka ce ba mai shiga aljanna sai wanda yake ba nasare ba kwa ganin irin girman laifin da suka kuka aikata wanda babu wanda yake mai girman laifi ma sama da ku in ji Allah madaukakin sarki da kuka hana masallatan Allah ambashi sunan Allah a ciki sa'annan kuwa kuka rusa wannan masallacin game da goyon bayan da wannan kuka ba wannan ba majusa ya zo ya rusa wannan eh, baitul Allah ya ce don haka ula'ika ma kan lahum ayyadkhuluha illa khaifin daga nan Allah madaukakin sarki ya hukunta su koma a hukunce bisa ga kaddararsa ta Allah madaukakin sarki nan ma ba za su iya shiga baitul mikdas ba har sai dai idan sun sauya kamanni sun yi ɓadda sawu sa'an nan suke iya shiga baitul mikdas amma da zaran sun shiga baitul mikdas suna a matsayin suna nasara a wannan lokacin za a yaƙe su musamman a lokacin da umar ibn khattab ya 'yantar da baitul mikdas daga hannun wa'anda suke kafurai ya koma kamar masallacin haram nan ma ba su isar shiga wannan masallacin ba har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya ba Umar ibn Khattab nasara a kansu to Allah maɗaukakin sarki ya hukunta wa nan nasara ba su isa shiga wannan masallacin kuma ba sai dai sun ɓadda sawu ko kuma umarni ne Allah maɗaukakin sarki ya bada labari ne amma wanda yake dauke da umarni a ciki bi ma'ana masallacin Kaba da masallacin Baitul Maqdis da sauran masallatai gaba daya Allah madaukakin sarki yana cewa babu mutumin da yake da laifi sama da wanda ya rusa wani masallaci daga cikin masallatan duniya ko kuma ya hana mutane bautan Allah a cikin wani masallaci daga cikin masallatan duniya an gane ko don haka wato Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni su wa'annan mushrikan da sauran kafirai gaba ɗaya a nisantar da su daga masallatai gaba ɗaya kada wani kafiri ya shiga masallaci musamman masallatan nan guda uku masu daraja idan za su shiga sai dai idan sun sauya kamanni wannan hukunci ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya musu saboda girman laifin da suka aikata duk mutumin da ya aikata irin laifinsu to ya kwana daga cikin jerin wa'annan da Allah madaukakin sarki ya siffanta su da wa'annan siffofin Allah madaukakin sarki ya tsare mu lahum fid dunya khizyun kaskanci ya tabbata a gare su a nan rayuwa ta duniya ta yadda za a azabtar da su a yaƙe su da zaran sun shiga masallaci kuma a yanke musu hukunci mai tsaure ba su da wato daraja a nan darajar da za ta ba su daman su shiga wani masallaci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a hajjin bankwana ya sa ana yekuwa wato a arfa da sauran gurare ana shewa daga wannan shekaran wani mushriki ba zai sake zuwa kuma dawafi a ɗakin kaba ba daga wannan shekaran ba za a sake dawafin ɗakin kaba kuma tsirara ba daga wannan shekaran kuma babu wani mushriki da ya sake shigan ɗakin kaba a matsayinsa dai na wanda yake kafuri sai dai idan ya sauya kamanni. sa'an nan Allah ya ce ya tanada musu azaba mai tsanani to don haka anan aya tana bayyana mana darajar masallatan nan guda uku da kuma sauran masallatan duniya gaba ɗaya kowane masallaci yana da daraja yana da martaba ta yadda ba daidai bane a kyale kafuri ya shiga wannan masallacin kamar yadda imamu malik wato suka tafi a kai cewa masallatai ba wuri ne na shiga duk wanda yake kafuri ba har sai idan akwai dalili mai girman gaske amma in ba haka ba saboda me Allah madaukakin sarki ce innamal mushrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadha su mushrikai najasa ne kada su kusanci masallaci mai alfarma masallacin makka baya wannan shekara na wato hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi an gane ko da ka sauran masallatai su ma suna dauke da daraja wanda mushriki najasa ba zai shiga a cikin wa'annan masallatan ba duk da cewa wa'ansu malamai suna ganin wa'annan masallatan guda uku ne kadai ake bayani amma wa'ansu malamai suna gani dukkan masallatai ma haka suna da daraja to ana akwai buƙatar sanin menene ake kiransa masallaci masallacin kaba an san shi masallacin madina an sani masallacin baitul migdad an sani to sauran masallatai fa duk wani masallaci wanda aka gina aka kirawo mutane zuwa ga sallata a cikin wannan masallacin to wannan masallacin ya zama ya zama masallaci na Allah maɗaukakin sarki sawa'un ko da mutum ya gina masallaci a cikin gidansa ya kirawo mutane su zo gashi ya gina masallaci a rin zuwa ana sallah a cikin wannan masallacin to wannan lokacin daga wannan lokacin wannan masallacin ya koma ba mallakarsa ba mallaka ce ta al'ummar musulmai ina fata gane ko da kuma ba ginannen masallaci ba ko da wuri ne a cikin gidansa ya keɓance ya ce to wannan gurin na keɓance shi ya zama masallaci saboda ai annabi sallallahu alaihi wasallam ce ju'ila liyal ardu masjidan wa tahuran ko ba haka ba dukkan ƙasa an sanya min ƙasa ta zama ta zame min masallaci ni da al'ummata kenan idan ka ware guri kashe a rinka zuwa ana sallata a wannan wurin ka ne mallakarka ne to wannan wurin ya koma ya zama masallaci ko da ba gidan ne bane amma da zaka ware wuri ko ka gina masallaci a cikin gidanka sa'an nan baka yarda wa mutane a zo a rinka shiga gaba ɗaya ana sallah kai kaɗai kake sallah a cikin wannan masallacin to wannan yana a matsayin wato gidanka ne ba wai masallaci ne ba wanda idan aka rusa shi misali za a ce an rusa masallaci ya ɗau daraja na sauran masallatai a'a ina fata an gane sa'an nan aya har wa yau tana nuna mana cewa wato duk mutumin da ya aikata aiki na rusa masallaci ko kuma ya ba da goyon baya aka rusa masallaci kamar yadda romawa suka ba da goyon baya aka rusa masallacin baitul mikdas tare da cewa suna sane da darajar masallacin baitul mikdas suna girma masallaci amma saboda gaba su da yahudawa ta sabbaba musu ba su iya kare masallacin baitul mikdas ba bar suka kyale aka zo mushriki ya zo ya rusa wannan masallacin aka mai da masallaci ya zamanto bola wannan hakan laifi ne mai girma a wurin Allah bal masallaci ko da kana gaba da wanda yake mamallakin wannan masallacin ko wanda ya gina wannan masallacin ko wanda yake jagorantar wannan masallacin to ba zai hana ka ba masallaci darajarsa na matsayinsa na masallaci ina wata an gane duk abin da zai jawo a hana gudanar da ayyuka na ibada ko karatuka a cikin wannan masallaci to yana daga cikin aiki na rusa wa'annan masallatan yana daga cikin aiki na rusa masallaci an gane ko kenan Allah maɗaukakin sarki yana buƙatar a raya masallata ta hanyar yin salloli da kuma karatuttuka amma idan ya zame an ƙiraya wa'annan masallatan ta hanyar salloli da karatuka to a wannan lokacin an an aikata aiki na rusa wa'annan masallatan hakanan kuma mutumin da ya ba da goyon baya aka gina masallaci ko kuma aka raya masallaci wannan kuma ya samu daraja mai girma a wurin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya samu gane to don haka Allah maɗaukakin sarki ya yi alkawari ga duk wanda ya aikata iri wannan aikin tare da cewa ayan an saukar da ita a karon farko akan wa'anda suka rusa masallacin kaba ko kuma masallacin baitul ko ba haka ba amma wannan hukuncin yana tafiya har zuwa yau da gobe har tashin alkiyama masallatai suna nan da darajansu sa'an nan kuma yana daga cikin aikin da ake aikatawa na rusa masallatai wanda a ganin mutane cewa kamar ibada suke yi alhalin ko rusa masallatai ba a gina masallaci a kusa da wani masallaci har sai idan ya zame wannan masallacin mutane sun cika wannan masallacin masallacin bai wadatar wa'annan mutane ina mata an gane amma akwai masallaci kusa da al'umma ba tare da wahala ba ana halarta wannan masallacin ba a shiga wannan masallacin ta yadda an buƙaci ƙarin wani masallaci ba a zo a gina wani masallaci saboda bambancin aƙida wa'annan yan izala ne wa'annan kuma yan ɗariƙa ne yan ɗariƙa sun zo sun tarar da yan izala ba za su yi sallah da yan izala ba don haka sai su gina wani masallaci kawar yadda muke gani a yau a duk wani gari da ka shiga sai ka ga masallaci ga masallaci ga masallaci wani gun ma masallatai guda uku a ce wannan masallacin yan dariƙa ne wannan masallacin yan izara ne wannan kuma masallaci na gargajiya ne an gane ko to wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne a duk lokacin da ya jawo za a raba adadin musulmai su bar wani masallacin su koma wani masallacin a wannan lokacin wannan masallacin zai samu koma baya Nawa waɗanda za su raya wannan masallacin to aiki ne na rusa masallaci an gane ko to da haka wajibi ne wannan masallacin da aka zo aka gina shi a baya baya shi wannan masallacin shi ne za a ƙaurace masa sa'an nan kuma idan ta kama rusawa ma a rusa wannan masallacin amma tsohon masallacin da aka tarar sawa'un yan ɗariƙa ne suke da wannan masallacin masallacin sarki ne yan izala ne kowane ƙungiya in dai yana daga cikin ƙungiyoyin da suke sallah kamar yadda aka ce a yi sallah to shi kenan ba a buƙatar sai an ƙara wani masallaci Allah maɗaukakin sarki ya samu gane to Allah maɗaukakin sarki ce waɗanda suka aikata haka suna da ƙasƙanci a nan rayuwa ta duniya sa'an nan kuma a ranar gobe kiyama Allah maɗaukakin sarki zai azabtar da su azaba mai girma ita ce azaban jahannama Allah maɗaukakin sarki ya tsare mu na'am ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله ملأكين سركش ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم الله يشاء المشرق واتو mahudar rana daga ishraku a lokacin da rana ke hudowa to almashriku mahuda nan guri inda rana ke hudowa wal maghrib haka nan ma mafaɗar rana walillahi dukkan wa'annan guraren sun kasance mallaka shi ta Allah maɗaukakin sarki wato Allah maɗaukakin sarki yana da mulkin mahudar rana da mafaɗar rana fa aina ma tuwallu da haka duk inda kuka fuskanta fa samma wajihullahi to nan din nan ne fuskar Allah maɗaukakin sarki take inna Allah wasi'un alim lalle shi Allah maɗaukakin sarki wasi'un yalwatacce ne alimin sa'an nan ko masani Abin da ayar ke nufi wa'yansu malaman tafsiri suka ce wato aya Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ita ne akan wato canjin alƙibla da Allah maɗaukakin sarki ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da musulmai daga fuskantar baitul mikdas zuwa fuskantar ɗakin kaba a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake makka kafin ya hijira zuwa madina yakan fuskanci ɗakin kaba a lokaci guda kuma yana fuskantar baitul migdas zai sa ɗakin kaba a gabansa saboda ita ɗakin kaba idan ka je duk ta inda ka ɗaya kana iya fuskantar ɗakin kaba kana fuskantar ɗakin kaba a lokacin da ka fuskanci gabar kana iya fuskantar ɗakin kaba kana fuskantar yamma kana iya fuskantar ɗakin kaba kana fuskantar kudu ko arewa ko ba haka ba to don haka sai annabi ya sa eh, fuskarsa ta yanda zai fuskanci ɗakin kaba sa'annan ko ya fuskanci baitul migdas amma da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta masa ya yi hijira bayan tilascin da mushirkai suka masa ya yi hijira daga makka ya koma madina sai ya zama ɗakin kaba da baidin mikdas suna hannun riga don haka yanzu dole ne ya fuskanci ɗayan ɓangare allah maɗaukakin sarki ya masa umarni ya fuskanci baitin mikdas saboda a wannan lokacin yahudawa suna nan su suka fi yawa a madina su kuma al'iblar su ita ce baitul mikdas da haka idan yana fuskantar baitul mikdas hakan zai jawo hankalin da yawa daga cikin yahudawa ina fatan gane waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara musu shiryuwa sai su shiryo saboda ana fuskantar alƙiblarsu su Allah ya kunta wa annabi fuskantar alƙibla na baitul mikdas tsawon watanni goma sha shida zuwa goma sha bakwai to a wannan lokacin kuma sai yahudawan suka rinka cewa a ah, kun gani a sai ma da mu yake koyi wai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai da ilimi na kansa na inda zai fuskanci yayi ibada sai dai idan ya ɗauko abin da yake ilimin su to ana cikin haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma yana kuɗayin ashe yana fuskantar ɗakin kaba tunda nan ne alƙibrar annabi ibrahim yana sha'awar allah maɗaukakin sarki ya shar'anta masa fuskantar ɗakin kaba allah maɗaukakin sarki ya ce qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblan tardaha fawalli wajhaka shatr al-masjid haram bayan watanni goma sha shida zuwa goma sha bakwai Allah madaukakin sarki ce lalle mun ga jujjuyawanka yadda kake jujjuya fuskarka kana addu'a kana so a fuskantar da kai ɗakin kaba to lalle za mu fuskantar da kai fuskanta wanda za ka natsu da ita wanda ka yadda da ita yanzu ka fuskanci ɗakin kaba wato shazarar masjidin haram wato setin masallaci mai alhorma wanda yake shine masallacin makka to sai Allah maɗaukakin sarki ya fuskantar da annabi sallallahu alaihi wasallam makka sai yahudawa suka koma suna cewa kuma me yasa zai daina fuskantar eh, baitul Mikdas ya koma yana fuskantar ɗakin kaba baya ko da baitul Mikdas yake fuskanta yana sallah wannan ke nuna cewa addininsa ba tabbataccen addini ba yau abin da zai yi daban gobe abin da zai aikata daban da haka ba shi annabi sallallahu alaihi wasallam wai ba abin koyi bane a wurin su Allah madaukakin sarki sai ya ce musu a'a walillahi al-mashriq wal maghrib wato ai mahudar rana da mafaɗanta gaba ɗaya mallaka ce ta Allah madaukakin sarki da haka ya samu dama ya cewa bayansa ku fuskanci gabas ya samu dama ya cewa bayansa ku fuskanci yamma ko kudu ko arewa duk mallakarsa ne fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah duk inda ka fuskanta can din ma Allah madaukakin sarki yana can din sa ne ina fata an gane to wannan wa'ansu malamai sun tafi akan wannan wa'ansu suka ce a'a Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar ne saboda akwai daren da wato annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka yi tafiya suka je suka yada zango a tsakan dare a cikin duhu ta yanda da yawa daga cikinsu ba su san ina alƙibla take ba kowa sai dai ya ƙaddara kawai sai kowa ya zana zane inda zai fuskanta ya sallah saboda suna da yawa ba su iya haɗuwa suka yi sallah bai ɗaya ba da suka yi sallah aka wayi gari sai suka ga a sai wa'annan da yawa daga cikinsu inda suka fuskanta ba alƙibla ba suka ce suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam su fajiya sun yi sallah alhalin ko ba su samu suka fuskanci alƙibla ba saboda rashin sanin ina ne alƙiblar take sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan ayar walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah to kun ga kenan abun nufi idan ka rasa gane ina al-qibla idan ka rasa gane ina al-qibla ya halatta ka fuskanci duk inda ka fi natsuwa sai kai sallah a wannan lokacin kuma sallar ka tayi ko da daga baya ka cewa nan ne al-qibla take lokaci ya riga da ya fice sallar ka tayi ba sai ka rama wannan sallar ba wa'ansu daga cikin malamai suka ce ayar har wa yau an saukar da ita ne akan wanda yake sarkin habasha wanda ake kiransa annajashiyu a wato idan aka ce annajashiyu wato shine sarkin da yake shugabantar kasar habasha wannan sunan masarauta kenan to shi wannan annajashiyu na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance musulmi ne amma kuma ya ɓoye musuluncinsa ta yadda kada ya rasa ragamar mulkinsa da aka yi shi gaba da zama a matsayinsa na musulmi wanda yake ya ɓoye musuluncinsa har zuwa lokacin da ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da sabai cewa yau din najashiyu ya rasu ku zo mu taru mu sallace ki annabi yana a madina suka sallaci annajashiyu a shi kuma yana a ƙasar habasha da haka sai sahabbai suka ce a ah, ya manzo sallallahu alaihi wasallam ya za mu sallaci mutumin da shi kuma bai fuskantar alƙiblar mu alhalin baitul mikdas yake fuskanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu cewa shi yawan na annajashiyu musulmi ne ya musulunta duk da cewa yana fuskantar baitul mikdas to ai nan din ma mafuskanta ce wanda Allah madaukakin sarki ya yarda wa bayan su fuskanci wannan baitul mikdas wato shi annajashiyu a wannan lokacin bai da labarin cewa an sauya al al-qibla daga baitul mikdas an koma wato masallacin kaba har ya rasu shi iya sa idan mutum zai yi sallah kawai zai fuskanci baitul mikdas to bayan rasuwansa sai sahabbai suka yi tantama game da al'amarinsa shi ai bai fuskanci ɗakin ka bai sallah ba shine Allah ya shi musu a'a ai bisa ga umarninsa ne dama ake fuskantar baitul mikdas din kuma ba baitul mikdas ba ko ta ina ma daga mafahudar rana har zuwa mafaɗanta gaba ɗaya mallaka shi ta Allah maɗaukakin sarki duk inda yake a fuskanta kuma idan ka fuskanci wannan gurin kai sallah to Allah madaukakin sarki ya karbi ka. ba wai wani guri ne takamamme shine dole idan ka fuskanci wannan gurin shine kadai Allah zai karbi sallanka ba a'a inda Allah yace ka fuskanta nan ne za a karbi sallarka to da haka wato shi ke nuna cewa najashiyu ya ci gaba da fuskantar baitul miqdas har zuwa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa annabi ya sallace shi shi kuma annabi da sahabbai suna madina da haka shi ya sa Imam Shafi'i ya tafi akan cewa a duk lokacin da ka samu rasuwan wani a duk inda kake kana tare da wannan mutumin baka tare da shi tsakanin mutuwansa da zuwa lokacin da ka samu labari kusa kusa ne ko lokaci ya yi tsawo duk kana iya sallantar ka sa ko kuma ku ya jam'i ku sallaci wannan a matsayin sallah na wanda yake salatul ghaib sallah na mamashi wanda yake ba a ganinsa amma in banda imamu shafi'i sauran malamai gaba ɗaya ba su yadda da wannan ba ba a sallantar gawa suka ce abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallaci gawan da yashiyu alhalin ko yana madina shi annabi sallallahu alaihi wasallam an naɗe masa tsakanin daga madina har zuwa habasha yana ganin wato gawan najashi a wannan lokacin to duk gawan da ake gani ko tamkar kana gaban wannan gawan ko ba haka ba da haka shi yasa aka keɓanci masallatar wato annajashiyu da wannan wa'ansu suka ce a'a idan ya zamana misali kun san cewa duk inda yake kamar shi na jashiyu duk a fadarsa da sauran mutanensa gaba ɗaya ba su san shi musulmi ba ne don haka babu wanda zai sallace shi idan kuwa san akwai mutumin da yake a cikin iri wannan matsalar ya rasu a wata ƙasa babu wanda zai sallace shi to kuna iya sallah ɗayuwa a inda kuke ku sallace shi a matsayin salatul ghaib amma dole ne ya zamana babu ba a sallace shi a can ɗin ba ko kuma a'a kuna ganin wannan gawan kafin amma gawa sallah ina fata an gane to sa'an nan kuma wa'yansu malamai suka ce a'a ma'anan walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah yana bayani ne akan sallar matafi matafi idan yana tafiya yana buƙatar yi nafilfilu sawa'un yana tafiya a cikin mota ko kuma akan abun hawa ko jaki ko raƙumi ko doki an halatta masa ya shiga gaba da nafilfilu ta duk inda abun hawansa ya fuskantar da shi ko da gabas ne ko yamma ne ko kudu ko arewa wannan sunna ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yana tafiya yakan yi sallah na nafilfilu akan abun hawansa a duk kuma inda ya fuskanta zai shiga da wannan nafilfilun ba kamar yadda muke a yau ba a yayin da mutum ya shiga abun hawa mai daɗi mai kyau, idan zai yi tafiya sai dai ka ji an kunna kiɗe-kiɗe an kunna abubuwa inda suke na sabon Allah a daidai lokacin da kake kai matafi a cikin abun hawa kana gab da mutuwa saboda wannan abun hawan naka idan yayi hatsari baka san inda zaka tarar da kanka ba lokacin ne ya fi cancanta ka kusanci Allah maɗaukakin sarki ka yawaita nafifilu amma kuma ba haka mutane mu suke ba sai dai kiɗe-kiɗe da haka ba daidai bane kuskure ne a matsayinka na musulmi baka koyi da karantarwan annabi sallallahu alaihi wasallam ka koma kana koyi da kayan karantarwa waɗanda suke ba musulmai ba wannan kuskure ne babba saboda mutane nawa nawa suke rasuwa akan titi idan kaga ka hau titi sai kaga ka sauka kana cikin fargaba da tashin hankali komai na iya faruwa da kai to don haka a wannan lokacin abin da ya kamashi musulmi ya ƙara neman hanyar kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki hanya mafi kusanci zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma mutum ya rinka sallah ita sallah ita tafi kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki Allah sa mu gane wa'ansu malaman tafsiri suka ce a'a abun nufi an gane ko wannan ayar tana magana akan farko farkon musulunci da Allah maɗaukakin sarki ya halatta wa musulmai a duk inda suka fuskanta kawai su yi sallah a wannan lokacin ba dole sai an fuskanci baitul maqdis ba ko kuma an fuskanci ɗakin kaba aka ci gaba da sallah a haka har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta shi to yanzu daga yanzu sharaɗi ya koma idan za ka yi sallah kana sane da ga inda alƙibla take to wajibi ne ka fuskanci alƙibla kafin Allah maɗaukakin sarki ya karɓi sallanka kenan sai Allah maɗaukakin sarki ya shafe wannan hukunci wa'ansu malaman tafsiri suka ce walillahi mashriq wal maghrib duk wa'annan zantuka suka ce a'a ba haka bane wai Allah maɗaukakin sarki ce shi yake da mallakar mahudar rana haka nan ma mafaɗar rana fa aina ma tuwallu a duk alungu da saƙo na duniya inda kuwa tarar da kanku fa samma wajhullahi to ku fuskanci ɗakin kaba nan ne Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta muku fa samma shan ɗin wato a ɗakin kaba kenan ku fuskanci ɗakin kaba to kun ga wannan tafsirin ya game sauran tafsirukan da aka taho da su a shan baya gaba ɗaya da haka ala ayi halin dukkan waɗannan hukunce-hukuncen ayan ta tattaro su ta yi bayani akan wanda yake na filfilu a matsayin matafi ta yi bayani kuma akan waɗanda suke wato eh, ba su san a ina alƙibla take ba suna buƙatar sallah hakanan aya ta yi bayani akan waɗanda da Allah matsaukakin sarki ya shar'anta musu fuskantar baitul mikdas suka yi sallah suka fuskanci baitul Sa'an nan Allah ya umarce su kuma su fuskanci ɗakin kaba dukkan waɗannan salloli guda biyu duka Allah ya karɓi waɗannan sallolin saboda dukkan sun yi su ne ta hanyar da Allah maɗaukakin sarki ya umarce su a wannan lokaci ina mata gane to abun da Allah maɗaukakin sarki yake nufi da walillahi al-mashriq wal maghribu idan aka ce mahudar rana zuwa mafaɗarta me ake nufi ana nufin duniya gaba ɗayanta ko ba haka ba da zaran ka ce diga mahudar rana har zuwa mafaɗarta abinda ake nufi duniyar gaba ɗaya da haka abinda yake tsakankanin gabas zuwa yamma ta ɓangaren kudu ko kuma ta ɓangaren arewa gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki ce gaba ɗayan su mallaka ta ce tasa fa aina ma wallo fa tamma wajhullah a duk inda kuka fuskanta kuka yi sallah bisa ga fassarorin da aka yi wannan aya Allah maɗaukakin sarki ce to nan din ma Allah maɗaukakin sarki yana nan din kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisun wala adna min zalika wala aksara illa huwa ma'ahum aina ma kanu ko ba haka ba duk yawanku ko adadinku ko inda kuke Allah maɗaukakin sarki yana tare da ku ba za a ce saboda yawanku Allah bai tare da ku ko saboda karancinku Allah bai tare da ku ko saboda kuna a wani lungu na duniya Allah bai tare da ku Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum shi Allah yana tare da ku a duk inda kuke da haka duk inda ka fuskanta a wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki yana a wannan gurin idan dai ka yi bisa ga yadda shari'ar addinin musulunci da shar'anta baka kai sallah to Allah maɗaukakin sarki a shirye yake ya karɓi wannan ibadar taka inna Allah lalle shi Allah maɗaukakin sarki wasi'un yalwatashe ne saboda yalwatar Allah maɗaukakin sarki ya yalwata mana yadda za mu yi ibada ba a kuntata mana aka tsaida mu akan bangare guda ɗaya ba kun ga a zamunukan da suka gabata Allah madaukakin sarki ya shar'anta musu baka isa ka yi sallah Allah ya karbi wannan sallar ba har sai ka yi wannan sallah a cikin wurare inda aka tanada a yi sallah kenan da yanzu ba za ka yi sallah Allah ya karbe ta ba har sai ka yi ta a cikin masallaci daga cikin masallatan duniya amma ba za ka tsaya wani go haka nan kawai ka yi sallah Allah ya karba ba ina ba ta gane to mu Allah madaukakin sarki sai ya sauƙaƙa mana ya kawo mana ya sanya mana ƙasa a duk inda lokaci ya same ka za ka tsaya a wannan gurin kuma ka yi sallah kuma Allah ya karɓi wannan sallah ka fuskaci duk inda ka bi natsuwa idan baka san ina ne alƙibla ba kuma Allah zai karɓi wannan sallah yana daga cikin babi na yalwatar Allah maɗaukakin sarki ya yalwata mana dukkan yadda za mu yi ibada kuma Allah ya karɓe ta idan ka ga mutum bai yi ibada Allah ya karɓe ta ba to wannan mutumin ya yi gangan a cikin ibadarsa ya bar yalwatar da Allah maɗaukakin sarki ya yalwata masa Sa'annan sa'annan kuma alimun shi Allah maɗaukakin sarki yana masani ne game da dukkan wani abin da za a aikata a ban ƙasar nan ka aikata shi bisa ga yadda Allah maɗaukakin sarki ya umarni ko kuma aka akasin haka Allah maɗaukakin sarki masani ne da haka zai saka wa mutum gwargwadon yadda ya aikata wannan aiki Allah maɗaukakin sarki ya samu gane na'am وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما samawati wal ardh كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون توسي الله ملعوكين سركيشي وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون badi'u samawati wal ard wa idza qada amran fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah ya koma ya game Yahudawa da Nasara da mushrikai gaba daya Allah ya faɗi iri mummunan maganar suka gaya masa kamar yadda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah maɗaukakin sarki yake baya bawana ya ƙaryata ni ɗan adam ya ƙaryata ni kuma bai cancanta ashe ɗan adam ya ƙaryata ni ba Ɗan adam ya zage ni kuma bai dashe da ashe ɗan adam ya zage ni ba amma ƙaryata ni da ɗan adam ya yi shine ya ce ba zan iya tada shi ba bayan mutuwansa ni kuma na ce zan tada shi ya ce ba zan iya tada shi ba wannan ɗan adam ya ƙaryata Allah kenan ina fata an gane amma zagi na inji ji Allah maɗaukakin sarki shine da aka ce ina da ɗa a wannan lokacin Allah madaukakin sarki shi sun zage shi menene dalili na zagin Allah madaukakin sarki ashe Allah madaukakin sarki yana da ɗa kun ga anan wato akwai bayani akan bautawa Allah madaukakin sarki bisa ga jahilci ya zo a hadisi al-qudusi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah ya ce ta'rifuni qabla an ta'buduni fa in lam ta'rifuni fa kaifa ta'buduni ko ba haka ba Allah ya ce ku bauta min Eh, ku sanni kafin ku bauta min idan ba ku sanni ba ta ya za a yi ku bauta min kuma wannan bautar ta zamanto iri bautar da nake so in ji Allah maɗaukakin sarki to kun ga su yahudawa da nasara da sauran mushrikai su daban-daban wai a ƙoƙare suke su daɗaɗa wa Allah maɗaukakin sarki su bauta wa Allah su yabi Allah su girmama Allah da manzanninsa har suka kai ga su nasara suka ce annabi isa ɗan allah ne ba allah maɗaukakin sarki yana buƙatar mu girmama annabawansa ba litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ko ba haka ba ku girmama su manzannin Allah ku girmama su sa'annan ku ba su daraja to yana daga cikin darajar da suka ba annabi isa har suka wuce gona da iri sai suka kai annabi isa a matsayin ɗan allah hakanan su kuma yahudawa suka ɗaukaka uzairu su ma shi ma suka kai shi a matsayin ɗan Allah to mala'iku fa Allah bai umarce mu girmama su ba qul man kana aduwan lillahi wa mala'ikati wa rusulihi wa jibril wa mikala ko ba haka ba fa inna Allah aduwan lil kafirin gaba da mala'ikun Allah yakan sababa mutum ya zama kafiri to su kuma mushrikai suka ce sun girma mala'iku har suka kai su suka maida suka ce ‘ya'yan Allah ne amma fa mata ne ‘ya'yan Allah ne amma mata ne to shine Allah maɗaukakin sarki ya zarge su a nan gaba ɗaya cewa qalu takhadallahu walada wai kuma sai suka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wato tsarki ya tabbata a gare shi da ashe ya mallaki ɗa bal a'a ba ƴaƴan Allah bane su lahu ma fi samawati wal ard duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka shi ta Allah madaukakin sarki daga cikin kuma akwai annabi Isa akwai Uzairu akwai kuma mala'iku duk mallaka a cikin abubuwan da suke cikin sammai da kasai ne ko ba haka ba kullun dukkan su tuna lahu masu kaskantar da sai kai masu bauta ne ga shi Allah madaukakin sarki to anan kun ga abin da ya sanace muku wato jahilci yakan sababa mutum ya fita addinin musulunci alhalin ko shi yana gani yana aiki ne na addinin musulunci a nan da yahudawa da nasara da kuma eh, mushirkai suka ce wai allah maɗaukakin sarki na da ɗa ƙoƙari suke wai su nemi kusanci zuwa ga allah maɗaukakin sarki su samu su aikata abin da allah yake so na girmama annabawansa da mala'iku sai suka ce mala'ikun nan ‘ya'yan Allah ne nan kuma suka ce uzairu ɗan Allah ne nasara kuma suka ce wato annabi isa dan allah ne a wannan lokacin sun saba wa allah maɗaukakin sarki sun kafurce ta hanyar da ba su sani ba to shi ma musulmin da bai san addininsa ba za ka ga yana kutsawa a cikin addinin musulunci yana sabon Allah alhalin shi bai sani ba a sa addini yake yi shi yasa addinin musulunci ya zama addini wanda yake tafiya da ilimi da aiki Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana a gurare daban-daban cewa abin da ya sa ya fushi da Yahudawa ya la'ance su ya tsine musu albarka saboda su suna da ilimi ba sa aiki da iliminsu. sun san addinin su amma sai suka juya wa addinin su baya suka rinka aikata abin da suka ga dama so kuma nasara su mutane ne waɗanda suke ga aiki ga ƙoƙari akan ibada amma babu ilimi da haka su kuma musulmai abin da ya sa Allah madaukakin sarki ya ɗaukaka su ya ba su daraja da martaba ta musamman Allah ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nasi sabida me ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari akwai yadda za a yi mutum yayi umurni da kikkiawan aiki bai san wannan kikkiawan aikin ba kafin ka ba ka yi umurni akan a aikata kikkiawan aiki sai ka san kikkiawan aiki to shi yasa mutane mu yau da yawa wa'anda suka jahilci addinin musulunci suna saƙo suna fasadi a cikin addinin musulunci su gani suke suna gyara ga addinin musulunci a sai wannan ƙalubale ne a gare mu mu al'ummar musulmai wajibi ne mu tashi haikan mu nemi sanin Allah kafin mu bauta masa in ba haka ba za mu rinka saba Allah mu muna ganin cewa bautan Allah muke yi sai mu koma mu zamanto kamar yahudu ko kuma kamar nasara ko kuma kamar mushrikai da haka Allah madaukakin sarki cewa qalu takhadallahu walada subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wato yana daga cikin lafuza mafi girma ashe Allah madaukakin sarki yana da ɗa. saboda zaran an siffanta Allah madaukakin sarki yana da ɗa, to hakan yana buƙatar abubuwa kamar haka abu na farko mutum bai mallakar ɗa sai idan ya yi aure to kenan Allah madaukakin sarki ya yi aure mutum bai mallakar ɗa ya yi aure har ya samu ɗa. fashe wannan abin da ya aura da kuma ɗannan nasa ya zamanto daga jikin jinsinsa ko ba haka ba to kun ga shi Allah maɗaukakin sarki shi kuma lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba wani wanda ya kamance shi ne da Allah a wurin halittarsa ko kuma ya kamance shi ne da Allah a wurin siffofinsa ko kuma cikin sunayensa ko ba haka ba to idan aka ce Allah maɗaukakin sarki yana da ɗa to wannan lokacin Allah maɗaukakin sarki ya yi kama da ɗansa ya yi kama da jinsin abin da ya aura a ta fuskoki daban-daban to wannan kuma naƙasu ne ga Allah maɗaukakin sarki zagi ne amma a shi ɗan adam fa kada ka zata duk abin da ɗan adam wato aka siffanta ɗan adam sai a siffanta Allah da shi ko abin da aka siffanta Allah sai a siffanta ɗan adam a wurin Allah maɗaukakin sarki idan kashe yana da ɗa ko yana da mahaifi to wannan lokacin sabon Allah ne kafirci ne amma ga ɗan adam kashe masa bai da mahaifi me ka masa ba zagi ba ka wane bai da uba me ake nufi shege kenan an zage shi idan kashe ce aka ce wane bai haihuwa akwai tawaya a tare da shi ko rashin lafiya ko rauni ko ba haka ba to don haka shi dan adam wato aibi ne a gare shi ashe bai da ɗa ko bai da mahaifi amma shi Allah kuma tsarkaka shi shine a masa bai haifa ba ba a haife shi ba bai da ɗa kuma bai da mahaifi bai da mahaifiya ina fata an gane to shi yasa Allah maɗaukakin sarki ce magana ce mai girma wanda wannan sabon Allah ya kai sammai sanda suka girgiza kasai guda bakwai su ma suka girgiza don me don an ce Allah maɗaukain sarki yana da ɗa shi yasa nan Allah ya ce ballahu ma fis samawati wal ardi dukkan abin da ke cikin sammai da kasai mallaka ce ta Allah maɗaukain sarki kamar yadda Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda babu wata halitta wanda take cikin sammai ko kasai fashe za ta zo wa Allah madaukakin sarki ranar gobe kiyama a matsayin ta na baba ba wanda zai taho wa Allah a matsayinsa na dan Allah ko mahaifin Allah ko matar Allah ko kuma wanda yake dan uwa ga Allah babu wannan kowa zai zo a matsayinsa na bawa to tunda ko haka ne annabi Isa yana daga cikin halittun da suke cikin sammai da kasai a sai kenan shi ma bawa ne na Allah ba dan Allah ba haka nan uzairu yana ɗaya daga cikin halitta daga cikin halittun da suke cikin sammai da kasai to don haka shi ma bawa ne daga cikin bayin Allah mala'iku suna daga cikin halittun Allah waɗanda suke cikin sammai to don haka su ba bayi ne daga cikin bayin Allah babu dalilin da za a danganta su da cewa su ƴaƴan Allah ne maza ko mata ko kuma eh, makamantan haka shi yasa Allah madaukakin sarki ce subhanahu bi ma'ana ku tsarkaka Allah madaukakin sarki daga ire-iren wa'annan zantuka da kalamai wa'anda suke na batan shiga darajar Allah madaukakin sarki shi Allah ya tsarkaka ga ashe ya mallaki da ballahu ma fis samawati wal a'a duk abin da ke cikin sammai da kasai mallaka ce ta Allah madaukakin sarki kullun dukkansu wa'annan da aka ce ya'yan Allah gaba ɗayansu lahu qanituna suna masu kaskantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki ko ma ranar gobe kiyama za a zo a yi tsayuwa a tashin alkiyama a wannan lokacin babu wanda zai tsaga yatsa ya ce shi ba bawan Allah ba ne ba wanda ya isa kuma ya ɗaga yatsa ya ce shi ba zai bauta wa Allah ba a wannan lokacin da musulman mu da kafuranmu mu gaba ɗaya za a kaskantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki ana tsarkaka shi amma musulmai tsarkaka Allah a wannan lokacin zai amfane su kamar yadda ya amfane su a baya amma su kuma kafirai za su tsarkaka Allah bisa ga dole ne ina fata gane ko kuma a nan duniya kullun lahu qanitun kowace halitta guda ɗaya tana ƙasƙantar da kai ga Allah maɗaukakin sarki ta wace fuska idan ba su bauta wa Allah maɗaukakin sarki bisa ga umarnin da Allah ya musu su yi sallah su yi azumi su ba da zakka wa'annan ayyukan idan ba su aikata su bisa ga umarnin Allah ba to suna aikata wayansu ayyukan bisa ga tilas amma dai idan ranar Allah ya fito dole za su yadda yanzu garin Allah ya waye ko ba haka ba ko akwai wanda ya isa ya ce to yanzu dole sai dare ya yi babu wanda ya isa idan lokacin zuwa bacci ya yi kowa dole ne ya kaskantar da kai bisa ga ɗabi'ar da Allah maɗaukakin sarki ya halice shi na ɗan adam wanda yake jin bacci dole je ya kwanta ya bacci idan mutum ya shi abinci ya ƙoshi yana buƙatar zuwa bayi na fitsari ko bayan gida ba dole ya yi tawazu ya kaskantar da kai ko sarki ne ko mai kuɗi ne ko malami ne dole ya kaskantar da kai ya tashi kuma ya shiga wannan bayin ya biya bukatarsa ko ba haka ba amma inda yana da ikon kansa sai ya ce a'a yau shi ya fi ƙarfin ya je bayi da haka ya zauna ba zai je bayi ba yana da ikon kansa kenan ko to amma saboda Allah madaukakin sarki ya yi shi din bawa ne wanda yake dole zai yi abin da Allah yake so Allah ya sa wani abu a cikin cikinsa dole sai ya je ya fitar da wannan abin sa'annan ya samu lafiyansa to da haka kullun lahu qanitun kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusulu wa ummu siddiqatun kana ya'kulani ta'am ko ba haka ba Allah ce shi annabi Isa dan Maryam bai kasance ba fashe manzo kamar sauran manzanni da suka gabace shi wa ummuhu siddiqa ita kuma mahaifiyarsa na maryamu siddiqa she wanda ta gaskata kalimar Allah ta yadda da umarnin Allah an gane ko kana ya kula ni tsam dukkan su sun kasance suna cin abinci malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da suna cin abinci wato suna zuwa bayi kenan duk mai cin abinci yana zuwa bayi ko ba haka ba to wa'annan din wa'anda suke za su ci abinci suna buƙatar abinci sa'an nan kuma suna buƙatar bayi su ɗin ne za su zama ya'yan Allah me yasa Allah maɗaukakin sarki idan zai mallaki ɗa'in ma sai ya mallaki ɗan da yake ya tsaftata jiga wa'annan abubuwa gaba ɗaya ba zai buƙaci abin shi ba ba zai buƙaci zuwa bayi ba ba zai buƙaci ɗa ba ba zai buƙaci makamantan wa'annan abubuwa gaba ɗaya ba ba zai tsuha ba ba zai yi rashin lafiya ba amma duk wa'annan da suka danganta su cewa ƴaƴan Allah Isa ko Uzairu suna da wa'annan masalolin da muka lissafa da haka faɗin cewa su ƴaƴan Allah ne wato jahilci ne da kuma wauta sai Allah ya ce badi'us samawati wal ardi shi Allah madaukakin sarki shine ya kage halittar sammai da ƙasai Eh, abinda ake cewa al shi ne fara halitta wani bai riga ya kaurin wato ƙaga iri wannan halittar ba ba hoto ka gani ba ba labari eh, ka ji ba bal kai ne a cikin iliminka da hikimarka ka ƙirƙiro wani abu sai a ce abda'ta ko bada'ta shi yasa ake cewa yan bidiya yan bidiya ko ba haka ba saboda ƙirƙiro wani abu a cikin addinin musulunci wanda da shan babu shi a cikin addinin musulunci kwata kwata annabi bai yi shi ba sahabbai ba su yi ba kuma ba ashe su yi ba bal mutum kawai ya zo ya kirkiro shi wannan abu addini ne ya shiga gaba da raya mutane akai to wannan sai a kira shi dan bidi'a ya kago wani abu a cikin addinin musulunci to Allah madaukakin sarki ce halittan sammai da kasai shi Allah maɗaukakin sarki da iliminsa ne ya ƙago wa'annan halittun gaba ɗaya ba ba wani ne ya zo ya bashi labari akwai halitta wanda take iri kaza da haka sai Allah maɗaukakin sarki ya lici sammai da ƙasai ba ba kuma ya ga hoton ba ne a'a Allah maɗaukakin sarki yana gwada mana iliminsa da hikimarsa da tsarkakansa ta yadda ya fi ƙarfin a siffanta su da wa'annan siffofi na tawaya badi'us samawati wal ardi shine wanda ya ƙaga halittan samai da ƙasai wa idza qada amran idan ko ya hukunta al'amari fa inna ma yaqul lahu kun fayakun sane dai kawai zai ce wannan al'amarin kun kasance fayakunu sai al'amari ya kasance wato kun ga abin da ya ƙara rikitar da su waɗanda suka ce annabi isa ɗan allah shine faɗin allah maɗaukakin sarki wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu ko ba haka ba ruhi ne na allah maɗaukakin sarki kalimar sa wanda ya jefa ta wurin ga wurin na na maryamu suka ce tunda ruhi ne na Allah madaukakin sarki kenan tunda ruhi ne daga gare shi to kenan shi wani bangare ne na Allah wato dan Allah kenan Allah madaukakin sarki eh, sa'an nan kuma shi annabi Isa alayhi salam Allah madaukakin sarki ya halicce shi ba tare da yana da mahaifi ba hakanan Allah madaukakin sarki ya halicce shi ga mahaifiya amma babu mahaifi to shi yasa Allah madaukakin sarki yace al'amarin Allah maɗaukakin sarki idan yana son zartar da abun ba dole ba ne sai namiji da mace sun haɗu sa'an nan a samu ɗa ba a'a wannan Allah ya yi shi bisa ga wata sunna ce kawai ta, hayyafan hayayyafan ɗan adam amma ai in ba haka ba Allah maɗaukakin sarki duk wani abin da yake so ya zartar kawai sai ya ce kun kasance ɗa sai ɗan ya kasance kamar yadda ya faɗi ga annabi eh, isa salam ya ce kawai ka kasance ɗa a cikin cikin na na maryamu sai ya kasance ɗa ko ba haka ba shi ya sa ma Allah madaukakin sarki ya siffanta shi kamar halittarsa kamar halittar annabi Adam yace to me yasa ba su ce dan annabi Adam dan Allah ba in dai rashin mahaifi ne zai kawo ya to dan Allah to ga annabi Adam wanda shi babu mahaifi babu mahaifiya ga na Hawwa'u ga mahaifiya babu mahaifi dan shi annabi Isa ya to ga mahaifiya babu mahaifi sai ya zama dan Allah Allah ya inna masala Isa inda Allah ka masali Adam khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun ko ba haka ba kun ga Allah shi misalin annabi Isa yadda Allah ya halicce shi kamar sai da Adam tamkar yadda ya halicci annabi Adam ne shi annabi Adam khalaqahu min turabin ya daga ƙasa thumma qala lahu kun sa'annan sai shi masa kasance dan Adam eh, kasance Adamu eh, kun fayakun sai ya kasance to haka nan misalin duk abin da Allah maɗaukakin sarki yake son zartarwa wa idza qada amran idan Allah madaukakin sarki ya kaddara al'amari shi alqada a larabci yana zuwa da ma'anoni daban-daban amma anan ko ma ya zama kaddara ko kuma hukunci idan Allah madaukakin sarki ya hukunta al'amari fa inna ma yaqul lahu yana son wannan abun ya tabbata sai ya ce masa kun abun sai kasance kawai sai abun ya kasance bi ma'ana babu bata lokaci da haka babu dalilin da za a ƙaryata Allah maɗaukaki akan dukkan abin da ya ce zai aikata kamanta da mutane bayan mutuwansu ba abu ne mai wahala ba sa'an nan kuma idan aka ga wani abin al'ajabi wannan in bai kamata a fassara shi duk yadda aka ga dama ba a duba sai an bi shari'a ya Allah maɗaukakin sarki ya fassara wannan al'amarin kamar halittar annabi isa abin al'ajabi ne ba a saba ganin ana haifan 'ya'ya ba ba tare da uba ba amma sai shi ga annabi isa ya zo an haife shi ba tare da yana da uba ba da haka sai allah maɗaukakin sarki shi a matsayinsa ya sanya shi ne ya zamanto aya don ya tabbatarwa duniya cewa shi yana iya aikata abu a lokacin da ya ga dama a yanayin siffar da ya ga dama ba dole sai abin ya zamanto bisa ga yadda al'ada ta gudana ba wannan kuma yana daga cikin kamala na ikon allah maɗaukakin sarki da haka wato wa idza qada amran fa inna ma yaqulu kun fayakun dukkan wani al'amari kada kai mamaki idan Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan abun a haka cikin bane Isra'ila akwai waɗanda suka saba wa Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki da ya so ya halaka su a lokaci ɗaya ce waɗannan ku zamanto birrai sai suka zamanto birrai waɗansu Allah madaukakin sarki ya ce ku zamanto kawai aladu sai suka zama aladu ba kun fayakun in ba kenan idan Allah ya ce waɗannan za su mutu kawai a wannan lokacin za su mutu ba su da zaɓi to don haka wato wajibi ne mu yi imani da Allah maɗaukakin sarki bisa ga duk abin da ya gaya mana sa'annan kuma mu bi al'amuransa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya shar'anta mana kada mu ɗaukaka wani sama da darajansa sa'annan kuma kada mu kaskantar da wani a matsayin darajansa kamar manzannin Allah su annabi Isa su annabi Musa dukkansu manzanni ne na Allah maɗaukakin sarki bayi ne kuma na Allah maɗaukakin sarki ba su kai matsayin da za ashe ƴaƴan Allah ba ko wani ɓangare na Allah ba su ɗin ba alloli sa'an nan kuwa su ɗin ba kafirai ne ba mushrikai ne bal su bayin Allah ne waɗanda suke manzannin Allah Allah madaukakin sarki ya samu gane na.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 إنا أرسلنا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم سي الله مرأوكين سركيشي وقال الذين لا يعلمون كما وإن باسد إلمي سي سكشي لولا يكلمنا الله me ya hana Allah maɗaukakin sarki ya mana magana ya mana magana da kanmu au tina aya ko kuma Allah maɗaukakin sarki ya zo mana da wata aya Allah shi kazalika kamar haka ne qala lazina min qablihim wa'anda suka gabashe su suka faɗa mithla qawlihim kwatankwashin maganar su har qulubuhum zukatansu sun yi kamanni da juna kada bayyana al-ayati ai haƙiƙa mun riga da mun mun bayyana ayoyi liƙaumi yuqinun ga mutane wa'anda suke masu yin yaqini uh, anan alladhina la ya'lamuna wa'ansu daga cikin malaman tasiri suka ce mushirkai ake nufi wa qala alladhina la ya'lamuna saboda mushirkai da yawa suka ce ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai an ba su kwatankwacin abin da aka baiwa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'ana suna buƙatar Allah ya musu wahayi su ji daga Allah maɗaukakin sarki cewa shi annai Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ne to a wannan lokacin ya zamana su ma sun zama wa'ansu annabawa ko ba haka ba tunda dai Allah zai musu wahayi to da zaran Allah ya musu wahayi me ya rage a wata ayar suka ce a'a sai an ba mu kwatankwashin abin da aka bashi sa'an nan za mu yi imani wai kowa a bashi littafinsa Allah maɗaukakin sarki ya eh, sanya shi a matsayin annabin Allah sa'an nan kuma ya zamanto an aiko masa littafinsa ya shiga gaba da bautawa Allah a matsayinsa na bawan Allah annabin Allah shi kuma Allah maɗaukakin sarki ce a sunnarsa bata gudana akan haka ba kowanne a masa wahayi ya zamanto annabin Allah Allah bai hukunta hakan bane annabawan Allah a cikin duniyan ba su da yawa Allah ya riga da ya zaɓe su to idan Allah ya bani littafi ya baka littafi ya ba wancan littafi me zai sanar da kai cewa abinda duk na aikata haka nan Allah maɗaukakin sarki ya umarce ni da wannan sai ya sha giya ya ce Allah haka Allah ya ce masa a cikin littafinsa wancan ya je ya yi zina ya ce shi kuma haka Allah ya ce masa a cikin littafinsa wannan kuma ya je ya yi liwaɗi ya ce haka Allah ya ce masa a cikin littafinsa idan wani ya saci kayanka ka yi magana ya ce ai Allah ne ya ce na yi haka ko ba haka ba to amma bisa ga hikimar Allah maɗaukakin sarki sai yakan turo wa al'umma annabi guda ɗaya annabin nan shi zai gaya musu ga abin da Allah ya umarce su ga abin da Allah ya hana su wannan annabin kuma amintacce ne a wurin Allah maɗaukakin sarki saboda dukkan annabawan Allah aminai ne sa'annan kuma adilai ne ba sa ƙarya ba sa ɓoye wani abin da Allah maɗaukakin sarki kuma ya aiko su da shi da haka wa'annan da Allah ya zaɓe su aminansa su ne kaɗai Allah yake damƙa musu matsayi na annabta matsayi na shi. ba wai sai a ba kowa da kowa kamar yadda wa'annan mushrikan ba suka faɗi ba da aka su suka ce ba za su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba har sai idan an saukar musu da ko kuma an musu wahayi da kansu Allah maɗaukakin sarki ce kazalika qala allazina min qablihim anan sai ya zama wa'anda suke min qablihim sune yahudu da nasara su ma ai sun yi kwatankwacin ire-iren wa'annan zantuka ko ba haka ba wa'ansu malamai suka ce a'a su yahudu nasara ne su ne suka ce wa ƙalar lazina la ya'lamuna suka ce ah, su ne wa'anda suke ba su da ilimi ba su sani ba suka ce la yukallimuna Allah laula yukallimuna Allah wata aya me ya hana shi Allah madaukakin sarki idan yana so mu bauta masa mu bi ku ko annabawan da aka aiko su zuwa gare mu Allah ya mana magana da kansa ya ce ko annabawansa ne sai mu bi ku aw tina aya ko kuma ka zo mana da wata aya wanda za ta tabbatar mana kai manzan Allah ne wai duk ayoyin da annabawan nan suka zo da su ba su gamsu da wa'annan ayoyin ba suna buƙatar wa'annan wa'ansu ayoyi na daban to kenan ayoyin nan da suke buƙata ba ayoyi ne wa'anda idan aka kawo musu za su yi imani ba a'a ayoyi ne na isgilanci suke nema na ba'a na ƙure da haka Allah maɗaukakin sarki sai ya ce ai kad bayyana ayati ayoyi sun riga da sun bayyana babu wani annabin da Allah zai aiko face Allah ya bashi aya kwatankwacin gwargwadon abinda duk wani wanda zai imani yake bukatar gane hanyar gaskiya zai imani da wannan annabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ni abinda Allah ya bani mu'jizar da Allah ya bani ita ce alqur'ani duk sauran annabawi annabawa bayan shuɗiyar zamanin su mu'jizojin sukan shafe amma ita mu'jiza ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta shafewa har tashin alkiyama da haka ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi dan haka nake fatan al'ummata su fi sauran al'ummomin annabawa yawa saboda ni mu'jizata ta shi gaba da wanzuwa a duk bayan lokaci sai an samu wa'anda idan suka karanta alkur'ani za su ga mu'jizar alkur'ani kuma su yi imani da alkur'ani bayan shuɗar zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da shekaru dubbai kazalika qala allazina min qablihim nan sai ya zama min qablihim wa al'ummomin da suka shuɗe a kafin zamanin annabi Musa da su annabi Isa su ne min qablim su ma sun faɗi kwatankwashin ire irin waɗannan zantuka wato kenan abin nufi kafuran da da kafuran yanzu zantukan su iri guda ne tunanin iri guda ne an gane ko idan hujjoji suka bayyana a gare su ba abin da ya rage sai su yi imani sai su nemi kawo wani abin da Allah maɗaukakin sarki bai sunanta hakan na faruwa ba su nemi wani abin da hakan ba zai yiwu ba su she annabi ya kawo musu ba wai kuma Allah annabin ba zai iya roƙon Allah ya kawo musu ba a'a Allah ya san ko da annabin ya kawo ba za su yi imani ba ina fata an gane da haka sai Allah maɗaukakin sarki ce tashabahat qulubuhum zukatansu sun yi kamanni da juna kafiran zamanin annabi nuhu zamanin annabi ibrahim zamanin annabi Ludo, har zuwa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk zukatan sun yi kamar da juna kamar yadda Allah madaukakin sarki ce kazalika قال الذين آه كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون Allah ya الله zan da su mushrikai da kafurai suke nanatawa a zamanin da da yanzu idan ka duba zaka ce zamani ɗaya suka yi ko kuma a'a duk waɗanda suka zo tafiya sai sun ma ya'yansu da jikokinsu wasiya duk wani wanda ya zo ya ce muku shi annabi ne ku ce shi matsafi ne ku ce mahaukaci ne ku ce boka ne ku kira shi da kaza kaman wasiya suke alhalin ko ba haka bane bal zukatansu ne suka yi kamanni da juna Allah shi kad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun ga wa'anda suke bayin Allah masu yaqini masu neman gaskiya masu neman shiryuwa so kan sun gamsu da ayoyin da Allah ya aiko manzannin su manzanninsa da su kuma tuni sun riga da sun yi imani Allah ya ce inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haqqi da gaskiya bashiran kana mai bishara ga waɗanda suka yi imani da aljanna wanda ziran sa'an nan kuma kana gargaɗi ga waɗanda suka kafirai idan suka mutu akan kafirci za su shiga wuta wala tusalu amma ba za a tambaye ka ba an ashabil jabim game da labarin waɗanda suka shiga wuta ashe me yasa cikin al'ummarka baka musu wa'azi har suka yi imani Allah shi ba za a tambaye ka da wannan ba abun nufi kawai ana umurtanka ka isar da manzanci amma maganan imani ka kyale su saboda annabi sallallahu alaihi wasallam so da yawa yana sha'awar idan mushrikai suka ce suna so a kawo musu aya ta kaza su yi imani annabi yana sha'awar da Allah ya kawo musu sai su yi imani Allah yana ce masa a'a wa'annan din ba imani suke bukata ba suna son su kure ka ne kyale su shirya ta Allah ayoyin da ka zo da su sun wadaci muminai su yi imani duk wanda ka gaba yi imani saboda ayoyin da ka zo da su na alkur'ani da wa'anda suke bayyana a tare da kai to wannan mutumin Allah ya halakar da shi ba zai yi imani ba idan ya mutu ya shiga wuta ba laifinka ne kuma Allah bai zai tambaye ka ba Allah madaukakin sarki ya samu gane za mu dasa aya na abin da muka faɗa dai Allah subhanahu wataala ya ba mu ladansa abin da muka yi kusa Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sallu ala nabiyil karim